Jama'a barka mu da saduwa cikin wannan darasi na harshen Hausa sunana Yakubu Muhammad Harun. A ci gaba da batun da muke kai na harfan Hausa, yau za mu dubi ne ga waɗansu harfa na Ingilishi da Hausa ta ƙi amincewa da su, wato ta yi watsi da su, ko kuma ta mai gurbinsu da waɗansu waɗanda za su dace da yanayin furicin waɗansu kalmomin nasu. Kenan waɗancan na Ingilishin da Hausa ta ƙi amincewa da su sun saɓa ko kuma sun kaucewa tsarin furicin kalmomin da hausa take da su ko kuma hausa na da makwafin waɗanda za su iya kasancewa a madadin waɗancan harfan ingilishin da hausa ba ta amfani da su ko ta watsi da su su ne akwai harafin da aka sani da p akwai harafin da aka sani da q akwai harafin da aka sani da x akwai harafin da aka sani da v sannan kuma akwai harafin ch a haɗe waɗannan duka hausa ta yi watsi da su misali harafin p bahaushe ba zai iya cewa baya cewa fa sai dai ya ce fa kamar misali a ingilishi akwai a akwai falo bahaushe sai ya ce falo a madadin ya ce falo sai dai ya ce falo haka kuma akwai harafin a v bahaushe ba zai ce varanda ba sai dai ce baranda wato zai amfani da b kenan a madadin v sannan akwai harafin x bahaushe ba zai ce zan tafi ba wato ya amfani da z sai dai amfani da ba zai ce zan tafi ba wato ya amfani da x bahaushe sai dai amfani da z a madadin a x kenan sai dai ce zan tafi zan daidaitacciya karɓaɓɓiya amintacciyar kalma ita ce wadda aka rubuta zan ta yin amfani da babban harafin z akwai ch ch a kamar yadda yake a kalmomin ingilishi a hausa an cire h ɗin sai aka bar c kawai da aka rubuta c kawai da a hausa nan ne amintacce karɓaɓɓe daidaitacciyar kalma kamar misali in mutum zai rubuta cara wato zakara ya yi cara ko kuma mutum zai rubuta carafke ko zai rubuta camfi sai dai ya sa C A M F I a matsayin camfi ba zai sa C H A M F I ba kuskure ne idan mutum zai rubuta ca ya sa CH a daidaitacciyar Hausa sai dai ya sa C kawai sannan akwai Q Q kuskure ne bahaushe idan zai rubuta kalma ya amfani da q na ingilishi saboda me saboda hausa ta yi kwaskwarima ma harafin k ya tashi daga ka ya koma ka kenan anan idan mutum zai rubuta ƙari ko ƙaguwa ko ƙarya ko ƙwarya ko ƙwaro idan zai rubuta waɗannan kalmomin zai amfani da ke mai lankwasa ne zai amfani da ke mai lankwasa ba wai q ba da haka matasa da suke amfani da q wajen rubuta kalmomi da ke da ya kamata su yi amfani da harafin ke mai lankwasa a matsayin ƙa kuskure ne su daina amfani da wannan q ɗin su koma amfani da na hausa da ta yi wa na ingilishi kwaskwarima sannan kuma ta amsa hannu biyu ta amince da su kamar yadda muna na ba da misali a baya idan za ka rubuta ƙwarya ka yi amfani da ke mai lankwasa idan za ka rubuta ƙaguwa ka yi amfani da ke mai lankwasa idan za ka rubuta ƙarya ka yi amfani da ko ke amfani da ke mai lankwasa da haka waɗannan harufa na ingilishi wato da p da q da x da v da kuma ch hausa ta yi watsi da su ta mai gurbin su da b da f da k mai lankwasa da c kawai da makamantan haka kenan yana da kyau mu san cewa cikin baƙaƙen hausa na asali da muka yi bayaninsu a baya akwai ba ca da ga ha a fa ha sannan akwai ja ka la ma na ra <clears throat> akwai kuma sa ta wa ya za sannan kuma akwai alhamza sannan kuma akwai na ƙirƙirarru akwai masu ɗaiɗaiku ɗinsu ko kuma waɗanda aka musu lanƙwasa akwai ɗa akwai ɓa akwai kuma ƙa wato da ɓa da ɗa da kuma ƙa sannan daga cikin masu goyo kuma akwai fiya akwai gya akwai kwa sannan kuma akwai kya akwai kwa sannan kuma akwai ƙiya akwai kwa sannan kuma akwai tsa sannan akwai sha sannan akwai kuma ya a takaicen takaitawa abinda za mu yi fahimta shine a nan a cikin baƙaƙe masu na asali wato waɗanda muka fara gabatarwa su guda goma sha takwas ne sannan idan muka bibiya da kyau kuma za mu ga cewa ɗaiɗaiku ƙirƙirarru waɗanda aka musu lankwasa su guda uku ne idan aka haɗa goma sha takwas da guda ukun nan muna da guda ashirin da ɗaya sannan kuma akwai masu goyo su ma dukansu ƙirƙirarru ne muna da guda goma idan aka haɗa da waɗancan ashirin da ɗayan muna da talatin da ɗaya kenan da haka baƙaƙen hausa a taƙaice muna iya kai adadinsu zuwa ga talatin da ɗaya asali na asali da aka samu su daga ingilishi guda goma sha takwas sannan ƙirƙirarru ƙagaggu waɗanda aka ara aka musu lankwasa aka musu kwaskwarima ɗaiɗaiku guda uku ne sannan ƙirƙirarru da aka aro aka musu kwaskwarima aka musu goyo su guda goma ne da aka ga goma sha takwas ga uku ashirin da ɗaya sannan ga goma talatin da ɗaya a darasi na gaba za mu yi dubi ne a kan waslan Hausa. Da haka ku ci gaba da bibiya, ku ci gaba da sharing, ku ci gaba da subscribing, ku ci gaba da liking, da fatar Allah zai sada mu da dukkan alhairai na duniya da kuma lahira. Naku Yakubu Muhammad Harun.